الله من الشيطان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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in lissafin nasara yau muna goma sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara taimakon marayu a gudunmuwa da aka samu ta marayu a akwati ajiya an samu dubu biyu da shida da tamanin da biyar a tebur an samu kuɗi naira dubu uku wani bawan Allah ya aiko da alƙur'ani guda biyu a ta akawun wani bawan Allah ya aiko da naira dubu abinda wata baiwar Allah Fatima Muhammad Rabi'u ta aiko da gudunmuwa ta naira dubu goma akwai Laminu Alhaji Ibrahim ya aiko da gudunmuwa ta naira ɗari biyu Jamilu Musa ya aiko da naira dubu biyu wani bawan Allah ya aiko da naira ɗayar wani bawan Allah naira dubu ɗaya ibrahim suleiman ya da naira dubu ishirin aliyu isa abdulkadir naira dubu ɗaya fatima muhammad naira dubu ɗaya radiya abdulkadir naira dubu ɗaya muhammad musa naira dubu biyu husaini atiku naira ɗari biyar rabi'u zubairu naira dubu ɗaya ahmad a madadin iyayensa naira dubu biyu amina abdulhamid naira dubu ɗaya duka wa'annan bayan allah muna addu'a allah ka saka musu da alkhairi Allah kai wa dukiyarsu albarka Allah kai wa su albarka Allah ka sa suna cikin masu shan ruwan alkausara ranar tashin alkiyama akwai Yahaya Musa naira dubu ɗaya Sani Musa naira dubu ɗaya Shehu Lawal naira ɗari biyu Abubakar Ibrahim naira ɗari biyu Adamu Yahaya naira dubu biyu wani bawan Allah naira dubu goma total naira dubu hamsin da bakwai da ɗari shida duka waɗannan bayan Allah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiyarsu albarka Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi duniya da lahira da mugun ji da mugun gani da muguwar kaddara Allah ka tsare su baki daya grand total an samu naira 63,285 a jiya muna kara maimaita akawun na kwamitin marayu sunan akawun ɗin shine opens welfare committee jibius kaduna akawun nomba 001160815 double bank name shine Stanbic IBTC bank Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi Allah ya ba da ikon ci gaba da taimakawa a hijabi da mata suke sawa yawanci hijabin sai zama na in iska tana kadawa sai zama yana dame su shafin jikinsu yana fitowa wannan yasa an samu wasu teloli da suka ta ƙoƙarin wace dabara za su bullo da ita domin a ga an suturce mun suturce iyalanmu kamar yadda shari'a musulunci ta buƙaci a yi haka to sun yi modernizing ɗin hijab din sun bullo da shi uh, shugaba na jiha yanzu yake mun introducing ɗin ɗaya daga cikin wayannan teloli da suke wannan aiki da kuma samfurin hijabin sai dai ba ku ke sa hijabi ba ni dai ban sawa ban sama ku ba kuma ba kwa sawa suwa ke sakawa matanmu ne ke sakawa da 'ya'yanmu so yin Allah yadda za mu introduce musu a wajen tafsirin mata da sauran programs da ake yi da na mata domin a ga wannan hijabi ya samu karbo Allah ta'ala ya samu dace amma dai ba laifi shi ɗaya daga cikin waɗanda suke nan da suka introduce ɗin abin nan a san halin da ake ciki domin ku ƙarfafa wa iyalanku gwiwa ku ne masu sayan hijabin da biyan kuɗin ɗinki da kuɗin abin nan a ƙarfafa musu gwiwa da kuma saura duka a dosani wannan samfuri dama kaduna ya yawanci ayyukan alkhairi irin wannan daga nan ake farawa daga nan ne suke yin naso su yadu da a ce kamar ya zo jiya ko shekaran jiya mun yi manya-manyan taruruka na mata wato kusan sau biyu a abin nan a kowace rana da mun fara gabatar musu da shi amma yanzu ma ba a makara ba za mu ci gaba da gabatar da shi daga nan zuwa ƙarshen ramadan allah ya sa mu dace na'am

bai iyawa bature bai iyawa akramakallahu bai iyawa wali bai iyawa shehu bai iyawa duk ba su iyawa ba mu iya wannan aikin sai Allah kenan wa ya kamata abotawa Allah ya kamata a shi kare Allah ya ce inna Allah lalle Allah faliqul habbi kalmar faliqu an samo ta daga falaka an samo ta daga falaka menene falaka malamai su yi manzano wasu malamai suka ce da falaka da halaka da fatara duk ma'anarsu daya Allah shi ne wato mahalicin ƙwaya wannawa da ƙwallo kamar ƙwallon dibino in aka cinye dabino akwai ƙwallo a ciki kamar ƙwallon mangoro an shanye mangoro akan samu kwallo a ciki kamar kankana tana da ƙananan ƙwallaye a ina a ciki to irin wa'annan su ake cewa nawa ina fata an fahimci wannan jam'i ne kenan Allah maɗaukin sarki shi ne ya halice su wasu malamai suka ce a kalmar falaka da fatsara suna da bambanci da kalaga su ma'anarsu bayan Allah ne ya halitta sannan shi ne ya ƙirƙiro babu wanda ya taba ya gani ya kwaikwaya kenan anan gurin kalmar falaka ta yi daidai da ma'anan kalmar mai fatara daya daga cikin magabata yana cewa cikin sahabbai ke cewa ban san menene ma'anan fatara ba da aka ce fadiru samawati yace sai lokacin da wasu larabawan kauye suka rigima suka zo ɗaya yana bayani sai yake cewa ana tuha ana fadartuha yace sai na gane me ake nufi ana nufin ana ibtada'atuha wato shi shine ya fara ina fata fahimci wannan amma malamai sun rinjayar da cewa ma'anan falaka shine shakka ma'anan falaka shine me shine shakka shi yasa safiya aka kira ta da falak saboda haske ne yake tsago dare shakka shi shine tsagawa wato haske sai tsago duhu ko hasken safiya ko shi yasa ake ce masa safiyar ake kira ta da falak da Allah ya ce a a'udhu ya ce ƙul ka faɗa musu a a'udhu bi rabbil falak ina neman tsari a wajen rabbil falak shine ubangijin safiya kenan safiya kira ta da falak saboda haske ne yake tsagowa a cikin wato duhu wannan ne dalilin da ya sa alƙur'ani mai girma da ya zo ba mu labarin annabi Musa sai ya ce wa auhaina ila Musa an idrib a saka. أن اضرب بها yawa lokacin da fir'auna da sojojinsa suka biyo annabi musa da mutanensa za su musu yankan kajin biki aka zo kuma aka samu ga kogi da ruwa kogin nil ya za a iya tsallakawa ba kwale-kwale ba jirgin ruwa gaba mutuwa baya mutuwa in an fada ruwa a mutu in an ci gaba da zama ga fir'auna can da sojoji in sun iso su ma mutuwa za a yi hankali ya tashi aka rasa yadda za a yi sahabban annabi musa mahi da suka tsorita suka ce inna lamudurakun suka ce an riga an rutsa da mu ya annabin allah ga fir'auna can da sojojinsa sun tinkaro ruwa ya tare ba dama a tsallaka ga annabi musa da jama'arsa suna hangen fir'auna da sojojinsa da makamai ƙura na tashi fir'auna da jama'arsa suna hangen ga annabi musa can da mutanensa bakin ruwa sun yi tsuru-tsuru su rasa yadda za su yi shi ne tara aljam'ani wato kowa ya ga kowa wannan runduna guda biyu qala ashabu musa sahaba annabi musa da kansu sun karya suka ce inna la mudrakun ai mukan an riga an rutsa da mu mutuwa mu ta zo ya annabin Allah to kullum annabi yakan fi jama'a ta karfin imani mai annabi musa ya ce annabi musa kala sai ce kalla ya ce a ba haka lamarin yake ba ba rutsa da mu ba inna ma'i rabbi tare da ni akwai ubangiji na sai hadisi zai nuna min ya zamu yi ku ku ga ikon Allah Allah ba zai bari ba shi yasa ba iya murƙushe islam ba iya murƙushe sunna duk tare da kuga ayyuka sunna za a murƙushe ta ba iyawa wani shi an duniya ya haɗa kai da kafircin duniya da gargajiyar duniya da 'yan banzan duniya duk a tare dangi gaba ɗaya ce za a murƙushe sunna wallahi ba iyawa sai an yi yunkuri sai kaga Allah ya sama mata mafita sai kaga ta sake ƙara ƙarfi fiye da take da duk yadda za a ce a shafe islam daga bayan ƙasa ba iyawa amma gama yi wa musulunci taron dangi ƙarshe sai ka samu me yake faruwa musuluncin sai zama a lokacin ne ma yake ƙara ƙarfi a lokacin ne ma yake ƙara bunƙasa a lokacin ya ce tare da ni akwai ubangiji na zai gwada mun yadda za mu yi to a lokacin ne Allah ya masa wahayin ayar da Allah ya karanta mana Allah ya ce fa haina ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa anidrib bi asakal bahar wannan sandar ka kaddaki kogin da ita ku ji wani umarni daga wa daga Allah ubangijin ruwa zuwa ga annabi Musa kaddaki kogin annabi Musa ya daga sanda ya daki kogi yana dukan kogi fan fanfalaka kogi sai ya tsage sai ya dare biyu sai ga hanya a tsakiyar kogi wannan kalma ta fan falaka daga na aka samu kalmar falaka ko aka samu faliku kenan falaka ta ba da ma'anar mai tsagewa kecewa darewa wannan shine ma'anar mai shine ma'anar falaka to da aka ce inna laha faliqul habbi lalle Allah shine mai tsaga ƙwaya wannawa da me da ƙwallo kaman ƙwallon dibino yayin da aka zo za a shuka ƙwaya ta masara ko ta gyada ko ta gero ko ta dawa eh, ko ta shinkafa an gane wannan ko ƙwallon dabino za a rene shi aka shuka shi ko ƙwallon mangoro aka shuka shi ko duk wani kwallo da shi ake shukawa abinda zai ba ku mamaki ita kwaye da za a shuka matatta ta riga ta yi mai ta mutu ta bushe yanzu sai aka jefa ta a cikin kasa sai aka mai da kasa aka rufe Allah sai sauko da ruwa abinda da zai fara yi sai ya raya ta da tana matacciya sai a raya ta wannan shi yake nuna idan ka mutu aka sa ka a cikin kabari aka binne kamar yadda wannan kwaye ta mutu ta bushe aka sa ta cikin ƙasa aka binne Allah ya raye da ita to kai ma a cikin kabarin Allah zai raye da kai ai baka da bambanci da wannan kwayar abin da iri ɗaya ne to yayin da ta rayu sai ta yi abu biyu abu na farko da za ta yi sai ta tsage ta ƙasa Allah zai tsaga ta ta ƙasa ƙwayar sannan sai tsaga ta ta sama yanzu samanta ya tsage ƙasanta ma ya yi mai tsage inna laha faliƙul habbi sai Allah ya fitar da bishiyoyi guda biyu daga jikin wannan ƙwaya ɗaya bishiyar ta kalli sama ɗaya bishiyar ta kalli na ta kalli ƙasa bishiyar da ta kalli ƙasa ita take zama jijiyoyi wacce ta kalli sama ita take zama me ita take zama reshe da ganye amma Allah shi zai tsaga saman ya tsaga ƙasan ya tsirar da wacce za ta kalli saman ya tsirar da wacce za ta kalli ƙasan abin zai ba ku mamaki wanda zai kalli kasan laushi ne da shi wasu 'yan ƙananan jijiyoyi ne masu laushi amma ita ƙasar mai tauri ce amma wannan 'yan jijiyoyi masu laushi sai Allah cikin ƙarfin ikonsa ya ba su wata irin fawa da za su iya fasa ƙasar su yi penetrating su ratsa ƙasar wanda an baka magirbi ka sara aiki ya same ka amma 'yan wayannan jijiyoyi masu laushi wanda da yatsa haka sai ka murtsike su sai su iya fasawa su yi penetrating su shiga cikin ƙasa su za su rinka tsotso da abinci suna ba bishiyar domin bishiyar ta rayu wanda zai tsiro saman shi tsiron wani irin laushi yake da shi da yatsa sai ka dan murtsike shi amma sai Allah ya ba shi wani irin ƙarfi sai ya rinka fasa ƙasar yana fasa ta in ya zo waje sanda zai fito sai ka ga ya babbako wani irin ɓangorin ƙasa, ya tunkuɗo shi ya bankaɗo shi ya yi hedin ya fito da kansa waje da za ka ce bari in taimake ka ka ɗage wannan bungun ƙasar ka sake ɗora masa mutuwa zai yi kyale shi akwai karfin da Allah ya bashi nashi na shi bai bukatar taimakonka da karfin Allah zai faso ya fito a wannan lokaci Allah yana tambaya in banda Allah waye sai wannan aiki shine inna laha faliqul habbi wan nawa kaga kwari irin na kwallon dabino amma Allah ya tsaga shi ta sama ya tsaga shi ta kasa tushe ya fito reshe ya fito ya fito wuce idan ta yi tafiya ta yi tafiya ya gama girma ya kama ƙasa idan aka ce ka zo ka tumbuke shi sai dai ka nemo gatari sai ka da riga sai ka haɗa zufa in baka yi sa ba sai ka nemi wanda zai taya ka amma da daga ina ya samu asali daga ɗan wannan wato 'yar ciyawa da ta ɗan fito mai laushi daga wannan tsiron ne har ya girma ya kai ƙarfin da yi malamai suka ce haka yaro idan aka haife shi yayin da yake jariri za a gan shi wani labu-labu haka ko ɗaukar shi ma sai an ba training in ba haka ba sai ka raunana shi sai a yi ta reno a hankali a hankali kamar yadda ake renon waccan bishiya da wuyan sai langabe sai ka tallabe nan ka tallabe kan ga wani ƙungurmin kai amma ba wuya a hankali a hankali sai wuyan ya kwari ya zama ko baka tallabe kan ba wuyan zai iya rike kan idan ka rike sauran gangan jikin amma ƙugunsa bai yi ƙwari ba ba za a iya zaune da shi ba a hankali a hankali ana sa tsumma ana tareraya har ƙugun sai ya ƙwari tun idan an aje shi zai ya ɗan minti kaɗan sai ɓingira ya sa ihu a zo a sake ta da shi a ce ai kayi ƙoƙari wajen mintin ka talatin ba a zaune to idan an tura an tura sai kaga an kai lokacin da in ya zauna zaman dirshan to sai da Allah yi to sai a fara cewa ya zai karya kafa ya fara rarrafe a hankali yana dungurawa har ya fara rarrafen har ya kai ga an aje shi a wuri to duk wani abin da ke da amfani sai an nesantar da abun in ba haka ba sai ka rasa yadda aka yi da rarrafawa sai isa wurin da haka da haka har sai a kai lokacin da ya fara dafa abu yana tashi in yana dan tattakawa daya biyu yana faduwa ana dariya ana encouraging nashi ran idan ya ta bi shi ya danna da gudu wallahi in ta biyo shi ba ta iya kamo shi in ta buga ta buga abin ya gagara sai ka tatsiya ita kadai tana haki eh, ina nan zaka dawo ina nan zaka ba dai sai ya dawo ba in ya ki dawa sai ga yadda za yi to wata ran sai ya zama shirgegen kato in ya tara hanya ba kowa ya sai wuce ba yadda wannan tsiro ya fara har ya kai inda ya kai to haka wannan jariri kenan halitta ɗan adam ta yi kama da halittar ciyawa inna allaha faliqul habbi wannawa. Allahu akbar sai Allah ya ce wato kamar tana da ban mamaki wannan kwayar ta yi reshe-reshen ya girma ya fi da ya yi ganye ya yi fure duk Allah ke wannan aiki ba musamman ake yi ba ya fi da 'ya'ya 'ya'yan tun suna ƙanana su girma tun suna ɗayu su nuna a lokacin kai kuma dan adam zaka tsinka ka sa a bakin salati ni'ima daga wajen ubangijinka amma waye aikin Allah madaukin sarki shine wannan ya aikin malamai suka ce wannan shine inna laha faliqul habbi wan nawa sai Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy Allah shine wanda yake fidda rayayye daga matacce kuma yana fidda matace daga me daga rayayye ai wannan kwayar da aka shuka matacciya ce amma tsirar da ya fito a jikinta yana da rai ko bai da rai yana da rai an fi da rayayye daga ina daga matacce shi kuma wannan tsirin zai girma ya ɗa ɗan ya tsinko ya faɗo ƙasa ya bushe wannan busasshen ɗan daga jikin wannan bishiyar ya samu asali an ciro matacce daga ina daga rayayye yukhrijul minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy kaza tana da rai sai ta yi kwai shi kwan matacce ne daga ina kwan ya fito daga jikin kaza yanzu an fidda matacce daga wa daga rayayye shi kuma kwan in ta kwanci sai ya fashe sai dan tsako ya fito da ransa yanzu kuma an sake fito da rayayye daga ina daga matacce kai yanzu kana da rai sai mani ya fito daga jikinka shi mani matacce ne amma kai mai menene mai rai ne shi mani sai shiga mahaifa sai ya rikide sai ya zama dan jariri kawai sai ga wani jariri da rusheshen kansa ya yi hedin ya faɗo duniya da kuma ransa daga ina daga wannan mani shi kuma yanzu an fi da rayayye daga ina kai Allah ya yi gaskiya yukhrijul hayya min al wa wa mukhrijul mayyiti min alhayi. Allah yana fi da rayayye daga matacce fi da matacce daga rayayye wasu malamai suka ce a rayayye shine mumini mai imani matacce shine kafiri dan qur'ani ya ce a wa man kana maitan fa ahyaynahu Allah ya ce a waman kana maitan yanzu wanda da matacce ne gawa ne fa hu sai muka rayar da shi bayan mun rayar da shi waje anna lahu nuran muka sanya masa hasken musulunci yamshi bihi fi nasi yana tafiya da wannan hasken a cikin mutane kaman masaluhu fi zulumati zai yi daidai da kafirin da ke cikin dufai laysa bi karijin minha babu ran da zai fito daga ciki malamai suka ce wannan matacce da aka ce an rayar da shi ba wai gawa ce aka rayar ba mutum ne mai rai sai dai da bai ce la ilaha illallah ba da bai ce la ilaha illallah ba a tabaran musulunci gawa ne a tabaran musulunci matacce ne saboda bai ce mai ba la ilaha illallah umirtu an uqatila nas hatta shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kenan matacce ne saboda rashin imani fa ahyaynahu da shi dinnan ne ya musulunta ya ce la ilaha illallah yanzu da ya yi mai ya rayu Allah ya ce sai muka sanya masa haske na shiriyar musulunci na shari'ar musulunci duk abin da zai yi za ga yana yi bisa haske ya san me zai ce ya san ina zai ci je ya san me ya kamata ya ci me bai kamata ya ci ba da duk ɗaya ne a wajen shi da alade da kare da alhanzir da doki da jaki da matacce da wanda aka yanka da wanda aka duk zai murƙushe amma yanzu ya samu haske ya san wanne ya halatta ya ci wanne ne bai ci ba lokacin da turawan china suka zo suna yin aikin hanyoyi a gombe sai suka je kasuwar dabbobi za su siyo da yanka sai suka ga rago suka taya aka gaya musu kuɗin sai suka ga wani katon jaki sai suka taya sai suka ji kuɗin jakin bai kai kuɗin ragon ba sai suka ce ya haka ya wannan ɗan ƙarami da tsada wannan ƙato da shi da arha nama ba duka nama ba ne sai aka ce musu a akwai bambanci shi wannan rago ana ci shi kuma wannan jaki ne ba a ci suka ce ba su gane ba a ci ba in an dafa bai dahuwa aka ce yana dahuwa <laughs> sai suka tsaya suna mamaki ga wata irin al'umma wai akwai naman da ba sa ci shi wannan ba magujan china shi ba abin da bai ci ba me saboda babu tare da shi lam yaji alillahu lahu nuran yamshi bihi fi nas Allah bai sa masa haske da yake me da yake rayuwa tare da shi ba amma wannan da ya imani Allah ya sa masa haske shine haske na shiriyar musulunci haske na dokoki da shari'a ta addinin musulunci a bisa wannan hasken yake tafiya ya san me ya kamata ya saurara ya san me bai kamata ya saurara ba ya san me ya kamata ya kalla me bai kamata ya kalla ba ya san wace bace kamata ya kwanta da ita wace ce bai kamata ya kwanta da ita ba saboda yana da haske na shirya ta tare da shi shine waje alna lahu nurin yamshi bihi fin nas kenan wannan aya ta nuna mana cewa musulmi shine mai rayayye kafiri shine mai shine matacce to kenan da Allah ya ce yana fidda rayayye daga matacce yana fidda matacce daga rayayye sai suka ce to abinda wannan yake nufi kana iya zama ga ka kafiri sai ka haifi musulmi ko kuma musulmi sai haifi wa sai ya haifi kafiri ya lasu fi kanan ko ita bayar bid'a ce kan ana karatu tana mana kara a kunni an gane wannan shine yukurijul hayye min mayiti wa mukurijul mayiti min alhayy ana iya samun musulmi ya haifi wa ya haifi kafiri ko kuma kafiri ya haifi wa ya haifi musulmi ina fata an gane wannan annabi ibrahim musulmi ne amma babansa da ya haife shi ba kafiri ne kenan an fi da raye daga ina kuna yi bari shi haka kenan an fi da rayayye daga matacce annabi nuhu musulmi ne amma ɗansa fa ɗansa kuma kafiri ne kenan nan ma an sake fidda me an sake fidda matace daga ina daga jikin rayayye Allah ta'ala ya samu dace shine Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy sai Allah ya ce zalikumullah wannan shine Allah da ake cewa ku bauta masa ya ku bayin Allah wanda shi kadai ke yin wannan aikin banda shi babu mai yin wannan aikin Allah ya ce fa anna tufakuna ta kaka ake karkatar da ku kuke barin hanyar Allah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama Allahu akbar Allah ya ce faliqul isbahi Allah shine mai keto safiya da ana cikin duhun dare sai kaga safiya ta yi me sai ta keto sai hasken ya rinka zuwa kadan kadan ba kamar yadda ake kunna wutar lantarki ko nefa suke dawo da wuta ba in an dauke wuta eh nefa ya suke dawo da ita bau dama daga nefa aka ce wai ma'anar nefa never expect power always suka ce wai shine nepa to daga nan aka canja aka koma phcn problem has come to nigeria to yanzu ita ma an sallabe ta yanzu an kirkiri wasu amma dai hanyar yanzu tana nana ta tangal-tangal da ita Allah ka nuna mana lokacin da za ta tsaya ɗari bisa ɗari kamar yadda muke gani a kasashen duniya wa ma zalika ala Allah bi aziz to da za a kunno rana yadda nefa ke dawo da wuta mutane makafi za su zama saboda hasken yayi yawa zai wa idon dan adam overdose ba zai iya dauka ba shi yasa Allah yake kawo hasken safiya a hankali a hankali idon ka yana sabawa har rana ta take karfe 12 ba za ka gane ba Allah ce faliqul isbahi Allah shi ke wannan aikin ya ce waje alal laila takana sannan shi ya sanya dare ya zama lokacin natsuwa yanzu idan dare ya tsala sosai sai ka zagaye kadunan nan ka ganta ta yi shiru ba kowa sai jami'an tsaro ɗaiɗaiku ake ta sintiri da wanda dare ya mashi bai samu inda zai fake ba da 'yan mahaukata mahaukata haka da su kalbu su kaɗai za ga ana ta ɗan zirga-zirga a cikin gari gari ya yi tsit kowa ya koma ina ya koma gida ya nasu mai mata ya koma wajen mata sai na taya ta yi wa annabi salati gauro ya koma kusa da ya katifa sama da riga ya dora wa tumbin buhun masara kafa ya kowa da kiwon da ya karbe shi kowa ya nasu mana dare ya yi shi yasa da daddare sai ka shimfida kofar gida ka tube babban riga ka baje kundunka ko ga rediyonka a gefe ka ja iriya kana jin doci bele duk wanda ya zo ya ce alhaji muhammadu barka da dare ka ce yawa ya wuce is normal lokacin natsuwa ne bari rana ta take sha biyu ka shimfida tabarma da tsakar rana ka tube riga ka kwanta ka ɗauko rediyo ka ce za ka ji labarun duk wanda ya zo ginka ya ce alhaji muhammadu in ce kan lafiya kowa da ya ganka sai hankalin sai tashi saboda yini ba sakanan ba ne yaushe ne sakanan dare shi ne sakanan shi ne waje alal laila sakana lokacin natsuwa da kwanciyar hankali ba sanar ɗan adam ke samun natsuwa kamar dare ya koma ya zauna cikin iyalansa Allah mun gode maka Allah ya ce wa shamsa kuma har yanzu Allah shi ya halicci wannan ranar wal kamara sannan ya halici me wata su kuma suka zama husbana da su ake lissafi da rana za ka gane azhar ta yi ka gane la'asar ta yi ka gane magariba ta yi ko da rana ka gane yau ne ba jiya ba wata da shi ake lissafi a gane muna muharram ko muna safar ko da wata muka gane yanzu muna wani wata ramadan ita kuma rana da ita ake auna lokaci musamman ma mu da muke tsakiya tsakiya bai mai kudu da nisa ba ba mu arewa da nisa ba su waɗanda suke kudu da nisa da arewa da nisa su za su fi ba da labari las da muka je turai a lokacin winter lokacin da ake tsananin sanyi yini mun samu bai da tsayi yini dan gajere ne dare ne in aka rinka nausawa sai da Allah yi amma yini bai da yawa da an ce gari ya waye to rana ta kusa faduwa idan muka je muka yi sallar juma'a ba za a koma gida ba ba zai yi ce bari in koma gida in dawo in sallar la'asar ba da an yi sallar juma'a tsakanin sallar juma'a da sallar la'asar minti talatin ne ka gane yadda yinin bai da tsawo minti nawa minti talatin saboda kan an yi sallar juma'a a masallaci ake zaunawa in za ka na nafila ko raka a hudu ko ka ɗan gaggaisa da wanda ke gefen ka ko in kaga wanda kake bi bashi ka ɗan rutsa da shi ya mai da bayani sai a ce a tashi a sallar la'asar sai a tashi a sallar la'asar sai a tafi na sannan a wuce wannan karin sai muka je europe a lokacin soma yanzu kuma yini ne yake da tsawo daren ne bai da mai daren ne bai da tsayi lokacin da muka baro paris ana yin sallan magariba karfe tara ake sallan magariba rana ba za ta faɗi ba har karfe tara sannan ta faɗi hudu da wani abu kuma asuba ta yi karfe hudu da wani abu asuba ta yi ku yi ta surfawa har karfe tara zan kira waya gida karfe takwas ta wuce an yi sallar isha an manta yara sun fara bacci ga rana kirikiri ta fadi ba kuma time din a agogo bambancin awa ɗaya ne kawai tsakaninmu amma rana su ba ta faduwa da wuri akan yi ne awoyi da yawa sai wajen karfe shi yanzu kamar muna cikin ramadan idan ramadan ya tura kamin karshen ramadan sallar isha za ta koma sha biyun dare za a yi sallar isha karfe goma sha biyu idan ka dau azumi sai ka yi awa goma sha biyar azumi kake mu yanzu azumin awa goma sha ɗaya muke awa goma sha ɗaya rana ta fari su ranar in ta fito ba ta faduwa sai an surfa kamar awa sha biyar zuwa sha shida kamin ka kai azumi saboda tsawon yini to su ma da ke kusa kenan idan ka nausa ka ƙara tahiya da nisa kudun kudu ko ka tafi arewan arewa za ka je wurin da ranar in ta fito za ta yi awa 24 ba ta fari ba ga ta nan kana ganin ta kiri da muzu awa ashirin da hudu kana kallon rana kiri da muzu ga ta asam in za ka yi bacci sai dai ka kulla wando ka sake labule ka tattoshe kofar da halke zai yi sai ka yi bismillah sai ka kwanta sun yi fatawa ya za su rinka sallan azahar da la'asar a irin wa'annan lokatai da magariba da isha ya za a yi ta da sallar asuba tun da rana ce kawai ake kwalawa fatawar da maluma suka ba su su yi amfani da lokacin ƙasar da suke da tayan su ranar na fitowa ta faɗi wayanda suka fi kusa da su to su tambayi lokacinsu in aka ce karfe kaza suke sallah asuba to su ma su sa sallah asuba su a wannan lokacin ga rana kwandal a sama kana sallah asuba karfe kaza suke sallah zahar in time ne yayi su ma kawai ladan ya danna kiran sallah sai ayi la'asar ayi magariba ba na jira ta faɗi bane a magariba a in time din ga rana a tsakiya sai a kwala ce to magariba ce sai a nausa magariba in isha ta yi ga rana kwala a sama sai a danna isha haka suke salloli shi yasa hatta a wasu bangarori na irin kasar Germany dole sai da maluma suka ba da fatawa idan Ramadan ya zo a jawo sallar isha a wo ƙasa ƙasa da ita ba za a jira sai lokacin ta yayi ba idan an ce sai lokacin sallar isha yayi za a isha to kamin a gama sallar isha gama sallar tarawi a koma gida a ce za a yi suhur alfijir yana iya fitowa saboda gajartar daren saboda daren gajere ne alfijir yana iya me yana iya fitowa saboda haka sallar isha sai a jawo ta baya mun yi sallah a masjidin rahama muka yi lacca a masallacin cikin tambayoyi da aka rubuto sai aka rubuto mun tambaya ala gafarta malam menene hukuncin sallar isha da muke maluma ke canja mata lokaci awo baya baya da ita a lokacin Winta sanda ake tsananin sanyi abin da lokacin soma sanda ake zafi lokacin da eh, rana take fin dare tsawo daren yake komawa dan gajere menene hukunci to a lokacin muna tare da wani malami ana ce masa Sheikh Saifuddin wato dan garin mazaunin garin Alicante ne Alicante tana cikin ƙasar Spain ita ma ƙasar Spain tana cikin Europe to muna tare da shi sai na ce to wannan fatawa ce da maluman Europe ne za su yi ansa ta ni malamin Afirka yadda ce zan ansa ta zan iya kawo muku rudu ku ta rikici bayan na tafi saboda ni abin da kake magana a kai. ban san shi ba babu shi a garinmu ku ne kuke da wannan matsalar a nan to bari a samu malami daga cikin malumanku da sun yi research akan matsalar sun yi fatawa wa manyan maluma sun samu ara na maluma har an yi tarjihi an gane abin da shi ne mafi rinjaye ya an samu ku nace Sheikh Saifuddin zo ka an samu su wannan tambayar sosai shi ne ya ansa tambayar in ba haka ba kamin a gama sallar isha a yi tarawihi a ce a koma a yi suhur alfijir ya fito ba za a samu damar yin suhur ba saboda gajartar dare wani iko sai Allah bahaushe ya ce Allah ɗaya amma gari banban Allah ka gafarta mana to shine Allah madaukin sarki yace faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa shamsa wal-qamara husbana Allah yace wannan abu da kuke ganin yana faruwa rana ta zo ta wuce wata ya fito ya rinka ƙara girma wata ran ya ƙare dare ya zo rana ta zo hasken asuba ya zo ba ce ba ne wannan abu da kuka yana faruwa ba ko incidence ba ne a zalika taqdirul azizul alim al azizul alim mabuwayin nan mai ilimi shi ya tsara wannan inji Allah kenan wa ya tsara wannan Allah ne ya tsara shi yau maka gane Allah ba shi za ka gane Allah ka karanta wannan sura sai Allah ya ce mai a gaba rama ya yi ɗan birni kun san daga birnin kano yanzu ba daga ƙauye yake ba kun san ba kano in zai je abuja zai ce zai je kawai kano ta damu ce gari nan Allah ka gafarta mana Allah madaukin sarki ya ce huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma Allah shine wanda ya sanya muku an-nujum taurari me amfanin su Allah ce litahatadu biha domin su nuna muku hanya su shiryar da ku fi zulumatil barri wal bahar a cikin duhun tudu da duhun teku matafiya in suna tafiya a daji suka yi batan kai dare suka gagara gane ina ne gabar ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa ba compass to madugu shine babban jagoran tafiya idan ya daga kai ya kalli sararin samaniya suka yi sa'a akwai taurari a sama to da taurarin nan za su gane ina ne gabar ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa akwai taurari irin su zara irin su busala wacce ake cewa kaza da 'ya'yanta to matafiya da daddare sun san ina kazar kanta yake ina ne 'ya'yan suke da wannan sai su iya gane ashe ga gabar ga yamma ga kudu ga arewa daga cikin aikin taurari sukan gwada wa matafiya hanya da daddare in sun bata su shiryar da su su nuna musu inda ya kamata su idan ana tafiya ku aka yi batan kai aka gagara gane ina ne gabar ina ne yamma ana tsakiyar teku ga duhun dare to in Allah ya taimake su akwai taurari a sama pilot da yake tuka jirgin ruwan idan ya fito daga kai ya kalli sama da taurarin nan zai iya gane dama wannan tauraruwa da wannan tauraruwa suna kudu da arewa ne wannan da wannan dama suna gabar da yamma ne mu yanzu wannan ilimin duk ya bata yanzu aka dauke ka aka jefa ka daji da daddare aka ce kalli sama ka gane gabar ai sai da Allah ya to da wayannan taurari sai su iya gane ina ne gabar ina ne yamma shi yasa malamai suka ce taurari aiki uku suke yi duk wanda ya ce sai ya kirkiro musu na hudu to ku bi hankali da shi in ba sa abu boka ne Allah ce inna zayyana a duniya aikin farko kenan ci gaba ci gaba why aha uh-huh. Shehabun ثاقب kun ji aikin taurari Allah ya ce inna zayyana sama a duniya mu muka yi wa sama ta kusa wace ce sama ta kusa wannan sama da muke gani an kira ta ta kusa ba wai don kusa take ba nisan bala'i ne da ita tsakaninmu da rana mil miliyan casa'in da biyu amma ba ta kai sama ba mil miliyan casa'in da biyu amma ba ta kai sama ba amma me yasa aka ce mata ta kusa don ita ce a kusan akwai wacce take gaba da ita shi yasa a kira ta da sama a duniya Allah ya ce mun mata ado mun mata kwalliya da me Allah ya ce bizinatin alkawakib da ado na taurari in dare yayi taurari suka haska sararin samaniya ai ba sai an gaya maka ba zaka ga abun kallo da ban sha'awa a wannan lokaci shi yasa a ƙauye za ga mutum ya shimfida tabarma ya kwanta ya kalli sama yana kallon taurari yana lissafi yana ganin ikon Allah kai ka ɗauka wasu ƙwayayen lantarki ne a sama sun yi wa sama ado sun mata kwalliya wannan shine aikin taurari na farko yi wa sama kwalliya an gane wannan sai Allah ya ce aikinsu na biyu wa hifzan kuma su security ne inji ji Allah su ke ba sama tsaro min kulli shaidanin maridin daga dukkan wani aljani mai taurin kai duk wani aljani mai taurin kai to waɗannan taurari su suka ba sama kariya da security la yasamma'una ila al-mala'il a'la wayannan aljanu masu taurin kai da suke tattaka juna har su kai zuwa sama don su samu maganar mala'iku Allah ya ce ba su isa ba wa yi na min kulli janib za a rinka jifa su da wani tartsatsin wuta da ke fitowa daga taurari ta kowane gefe sai an ruguzo su gaba ɗaya ji Allah Allah ya ce illa man kaɗi falkaɗa fata sai idan an samu wani aljani ya fi wata magana Allah ya ce duhuran domin a tunkuɗe su a hana su wato sauraro wannan magana Allah ya ce wa lahum azabun wasil bayan wannan ko suna da wata azaba dawwamammiya inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce illa man kadifal kadafata sai dai wanda ya fisgi wata kalma eh yanzu wannan shi har ya samu dan fisgo wani abu zai yi kasa ya bada labari Allah ya ce ina fa'at ba'ahu shihabun saqibu sai wata yula wani makamin nukiliya daga wani tauraro burbushin wuta mai tsananin haske sai biyo wannan aljani sai ya destroy ta gaba ɗaya a wannan lokaci kenan mun samu aikin taurari guda nawa biyu na farko yi wa sama mai kwalliya na biyu bai wa sama mai tsaro kariya da security to na ukun shine wannan wa huwa allazi ja'ala juma la dubi ha fi zulumatil barri wal bahr shi yasa Allah a suratul nahl da yana kirgo mana ni'imomi yace wa alamat Allah ya ce wa bin najami da taurari hum ya hata duna larabawa masu tafiya cikin sahara da daddare idan suka bata taurarin nan da su suke amfani domin su gane ina ne gabar ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa da haka za su iya gane hanya kenan amfanin tauraro na uku shine me a shiryu da shi a gane zan maimaita na farko yi wa sama kwalliya na biyu bai wa sama tsaro da security na uku a shiryarwa don a gane hanya to duk wanda ya zo ya ce muku shi zai yi amfani da tauraro ya gano matar nan da kake nema auren nan zaka same shi ko ba zaka same shi ba mushriki ne dan bautar tauraro duk wanda yace zai amfani da tauraro ya gano eh matakan nan za ta haihu ko ba za ta haihu ba mushriki ne mai bautar tauraro duk wanda yace zai amfani da tauraro ya gano zaka ci zabe ko zaka fadi mushriki ne dan bautar tauraro ƙarya yake ba aikin tauraro ba kenan ba ana gano zan zama gwamna ko ba zan zama gwamna ba ba da wannan ake ganowa ba yan siyasa suna nan boka ya sun karbi kudin su kuma sun fadi zabe ta ci wawa ta watsi kuma ba tuba za su yi ba nan gaban ya sake sai a ce mashi ai wancan bokan ne karamin boka ya ziga wani shirgegen malami shi kaman yankan wuka sai ya je malamin ya yanke mai aljihu ya yanke mai imani ya ƙara faduwa kuma ya sake tsayawa ba zai koma zuwa ga Allah ba sai a ce ai duk kuskure aka yi ba a samo malamin da ya dace ba ne yanzu ga wani malami an gano a can cikin saharar Nijar a can Arlet bakin bodar Libya shi in yi aikin an gama sai a rintima sai a shiga sahara saboda ba su san Allah ba ba su yi imani da Allah ba ba su san Allah ne malikal mulki tutil mulka man sha wa tanzi'ul mulka ta sha ba duk ba su gano wannan ba duk wanda ya ce maka ai zai yi amfani da tauraro zai buga ƙasa ya zana wane ne wane ne sai ya amfani da taurari ai sai ya gano satar nan da aka maka barawan da ya satar gabar yayi ko yamma yi. shi malami shine babban barawan fara kama malamin tukuna kamin ai gabar ko a yamma ba aikin taurari kenan ba ba don wannan Allah ya halitta taurari ba ba wannan shine manufar taurari da aikinsu ba duk wanda ya ce maka zai yi amfani da tauraro in an yi ruwa ya ce ai tauraro kaza ne ya tsaya da tauraron ya tsaya kaza shi yasa aka samu ruwan sama shi ma wannan mushiriki ne an yi ruwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare washe gari da aka yi sallah asuba sai annabi ya yi kalli sahabbai ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil wa asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bil Annabi annabi ce daga cikin bayina akwai waɗanda suka wayi gari sun yi imani da ni Allah in ji Allah sun kafirce wa tauraro akwai waɗanda sun yi imani da tauraro sun kafirce wa Allah annabi ya ce Allah ne ya faɗi wannan labarin dan sai da ce musu atadaruna ma za qala rabbukum kun san abinda ubangijin ku ya faɗa suka ce Allahu wa rasuluhu alam sannan annabi ya gaya musu wannan magana sahabbai suka ce ba mu gane ba ya rasulullah annabi ya ce je da dare an yi ruwa ko suka ce eh ya ce duk wanda ya ce Allah ya ba mu ruwa to ya yi imani da Allah ya kafirce wa tauraro Allah ya ba mu ruwa full stop wanda ya ce eh ai dama daidai wannan lokaci akwai tauraro kaza da kaza da yake tsayawa idan tauraro kaza da kaza ya tsaya to daga nan sai a samu ruwan sama to wannan ya kafircewa Allah wannan mushriki ne yayi imani da tauraro ya kafircewa ya kafircewa Allah bokaye suna nan masu bautar taurari masu huɗa da taurari suna ta halakar da jama'a ba aikin tauraro ba kenan aikin tauraro shine wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr Allah ya ce qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahu liqaumin liqaumin ya'lamu Allah ya ce hakika mun bayyana ayoyi daki daki dalla dalla liqaumin ya'lamu amma ga mutane masu ilimi domin gano yadda za ka gane tauraro kai amfani da tauraro ka gane gabar ko yamma ko kudu ko arewa sai masu zurfin bincike wayanda za su gano taurari suna destroying din aljanu a sararin samaniya sai masu zurfin bincike wayanda suke gano ilimin sararin samaniya da yadda taurari suke yi wa sama kwalliya wannan shine tauraro kaza wannan shine tauraro kaza sai masu ilimi Allah ya ce kad fasalnal ayati liqaumin ya'lamuna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi